الرحمن الرحيم ما لا الذهبي يشي مسألة wata sabuwar مسألة ومن فرض العلم daga cikin ilimi wanda yake na farilla tilas mutum ya koya ma'arifatu zil mali kaifa yuzakki mai dukiya ya san yadda zai yi zakka in kana da dukiya to ka san yadda za ka yi zakka yana cikin ilimi wanda yake wajibi wa kaifa hujju sannan kuma ya je ya hajji wa nahu dalika da makamancin haka ranar da aka ce kana da kuɗi zaka tafi aikin hajji to ba biyan ya kamata ka fara yi ba ya kamata ka fara koya ka sa azuma kana son ka iya hajji ranar da aka ce kana da kuɗi to ka fara koyan zakka ga duk in ka tattara waɗannan abubuwan da ake faɗi mutum ba zai jira ba ya ce sai sun zo sannan zai koya musulmi ya zama kullum cikin neman ilimi yake da abu ya zo masa sai ya zo masa cikin sauki ya kama na wata fa'ida a ƙasa yana da kyau makaranta ta nan ba ta ɗari hudu da talatin da takwas fi jami' bayan al ibn al-imam ibn bayanin ilmi al'imam ibn abdulbarri numarin andalusi ya fitar a cikin littafin littafinsa jami'u al ilmi wa fadlihi an ishaq ibn rahawi ana cewa rahawi ko rahawi ko rahawiya duk suna ce masa haka rahawi قال ببما نبيني يشي طلب العلم واجب نيمان إلمي واجبيني أما ولم يصح فيه الخبر أما حديث من ذاك طلب العلم فريضة تو بي إن جنت إن جاء الإمام إسحاق ابن راهويه أما من يبياني أبايكو أم بكم من تابا إلا أن معناه شيدي أبن دا أشي نفيد شيوا طلب العلم واجب أنه يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه ya waje ga mutum ya nemi ilimin abin da yake da bukatar sa min wudu'i ya san yadda zai yi alwala wa salatihi yadda zai yi sallah wa zakatihi da ya zai yi zakka in kana da malun in yana da dukiya wa kazalika alhajj wa ghayruhu hakanan ya waje ba a gare shi ya koyi hajji da makamancin hajji da abin da ya zama na kuɗi to in yana da kuɗi ya koya in ko bai da kuɗi to ba wajibi bane ya koya وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه سنة الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ياتي أسئلة تافنس الفقيه والمتفقه عن علي بن الحسن بن الشقيق قال سألت عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإمام علي بن الحسن بن الشقيق يشي ناتم بي عبد الله بن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم me ya wajaba ga mutane na koyon ilimi qala sai malam abdullahi ibn al-mubarak yace Allah Allah ya qadima ar-rajulu ala shay'i illa bi ilmin kada wani mutum ya sake ya fuskanci wani abu ya ce zai fara yin shi sai da ilimi yas'alu wa yata'allam yayi tambaya kuma ya koya wannan su ne su su ne فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم وان shine abin da ya wajaba akan mutane na koyi ilimi وفسره قال سنة يفسر شيء لو أن رجلا دازا أشي متن ليس له مال بيد دوتيا لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة فواجبي بني أكن زي زكا كان هذا أبن ذاك الشيء بدول بني زي قاقوي زكا fa idza kana lahu atadir hamil amma ranar da yaga ya tara kuɗi dirhami 200 wajaba alaihi an ya ta'allama kam yukhriju to ya wajaba a gare shi ya san nawa zai fita wa mata yukhriju kuma yaushe zai fitar wa ayna yadau kuma wa zai ba وسائر الأشياء على ذلك سنن كما سننكما أبو أبوه ما هكا سكي قال الخطيب الإمام الخطيب البغدادي باين ياكا وانا مغانا سيشي قلت نشي وهكذا روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر تاجرا بالتفقه قبل التجارة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا تبع أمرته وانا كاسوا شيوا يفارين فكه كافن كاسوانش za ka shiga kasuwanci to ka koya wani littafi ka taɓa karanta na buyuwa ka karanta buyuwa a cikin littafin iziya ka karanta buyuwa a cikin umdatul ahkam ka karanta buyuwa a cikin risala sannan mutum zai yi kasuwanci ba mutum ya je ya afka ma kasuwanci da yake halatta yake haram kuma bai tambaya amma yana tambaya shi kenan mun gane ai to shine mu dawo shafin mu bayan al-Imam zahabi ya ce ya ce min farad al-ilmi rabatu bil mali kayfa yuzakki wa kayfa yahujju wa nahu zalika shi ce fa hadha yajibu ala ha fa hadha yajibu ala hadha ta'allumu dun al-miskin fa hadha wannan to yajibu ala hadha ta'allumu ya wajaba akan wannan shiwa shi mai dukiya ta'allumuhu ya koya zakka ya koya hajji dunan miskina amma banda miskini in ka zo kana wa miskini bayani kan zakka baya ganewa sai ce ma zagin zagin shi kace yi kana bayanin zakka wajen mutanen da ba su da kuɗi ba su ganewa kalla da ke ko ku ba ku cika ganewa ba in aka zo ana lissafin sai ga mutum yana ta wahala bai kasa ganewa hmm? in aka ce hamsu awaq ya biyar ya ɗaya nawa ne hmm? ausiki ka ya ai kuma ka koma sa'i ai kuma ka koma a ukiya ukiya ne ma ukiya ukiya dangin wace dukiya ce al-mushkila adamul mali so shi ne dama dalilin da nake son ko na buga muku wannan misali kaga idan aka ce ukiya biyar haɗi. arba'in kenan arba'in so biyar nawa kenan dari biyu <laughs> so da kaga manzo ne ce laysa fi ma duna a waƙin? sadaka duk abin da bai kai ukiya biyar ba babu sadaka wato duk abin da bai kai dirhami ɗari biyu ba babu abin nan a ciki mun gane ai wa kazalika yajibu ala tajiri malam yace haka nan ya wajaba akan dan kasuwa ma'rifatu ma yahillu ya san abin da yake halasta min albai na ciniki wa ma ya harumu da abin da kuma haramun ne dan kasuwa ya san meye halal a kasuwanci ya san meye a haram a kasuwanci ba ya yake halal yake haram ba ko kuma wasu da suke cewa duk wanda ya riga zuwa in halal ya riga zuwa to fa marhaban idan haram ya riga zuwa fa marhaban sannan kuma fa ahlan wa sahlan bi jahannami ne mana ya ce haka mana mutumin da zai ce idza jaa al halal fa marhaba wa idza jaa al haram fa marhaba to fa ahlan wa sahlan bi jahannami ya ce ya yi da shiga jahannama kenan Allah ka shirye ta da mu bi khilafin ladhi la sababa lahu sabanin mutumin da bai da sababi asbab nan almal ba sababi fa ya'rifu at-tajir wal muzakki wal hajj min zalika ma la budda minhu fa ya'rifu at-tajir to dan kasuwa sai ya san wal muzakki da mai bada zakka wal hajj da alhaji da zai je haji min zalika daga cikin ilimi ma la budda minhu abin da ya zama tilas ya koya sai ya koya sai ya koya ana ce maka an biya maka hajji in baka biya da kanka wato shi kenan sai ka nemi malami ranar sai ya koya maka aikin hajji ya koya maka shi nazariyan wa tatbiqiyan ya koya maka shi a littafi sannan kuma ya maka aikace ya maka shi a aikace mun gane ka san mutanen Malaysia an taba cewa sun fi kowa iya aikin hajji akwai lokacin da aka ce yan malaysia sun fi kowa iya aikin hajji <clears throat> saboda haka saboda ne saboda su gwamnatin su tana da wani tsari ta yi musu wata ka'aba duk duk wajajen da ake yin aikin hajji to an musu a garinsu don koyarwa suna da wasa'ili iza suna da wasa'ili iza na koyar da hajji so daga duk abin da za a yi za a yi shi aikace akwai ka'aba an gina ta don koyan dawafi a jikinta akwai akwai a jikinta akwai hijru isma'il akwai al-multazam akwai al-hajr al-aswad akwai al-rukn al-yamani duk an yi a jiki mutum zai zo ayi a aikace sannan kuma akwai mat'a akwai safa da marwa duk an musu sannan akwai marma wajen jifan sheda to shi yasa mutanen Malaysia suna da cikin mutanen da suka iya aikin hajji sosai to sai lokacin da malam ibrahim shekaru yake yake gwamnan kano na san ya taɓa shirya ko har yanzu yana nan oho to mas'alatun mas'ala qila an shi ta'allumu adillatil qiblati fardu aynin koyon hujjojin alƙibla ka gane nan alƙibla ne fardu ainin kal wudu'i wasu malamai suka ce farilla ce ta tilasa kan kowa kal wudu'i kamar yadda ake koyan alwala koyon yadda ake gane alƙibla ana gane alƙibla ne ta hanyoyin ilmoma guda biyu ko ilmul hay'a ko ilmul falak da ma'rifatul qibla da ma'rifatu awqatis sala da ma'rifatu ru'yatil hilal da ma'rifatu dukhulil ahilla waɗannan abubuwan guda uku suna da alaƙa da juna sanin lokutan sallah sanin alƙibla sannan kuma sanin shigar wata waɗannan abubuwan guda uku suna da alaƙa da junansu to ana koyan su dukkanin su ta hanyar ilmul hay'a ko ta hanyar ilmul falak ilmul hay'a shine ilimin yanayi ilimin yanayi wanda wani yanki ne a cikin geography masu geography sun san sa sannan ko akwai ilmul falak shine astronomy ko astrology ilimin falaki ilimin falaki da ake lissafi shi ta hanyar lissafi yake gudana kuma lissafin nan ta hanyar taurari mun gane lissafi ne na ilimin taurari ana amfani ana fara ne daga waɗannan haruffan masu ɗaiɗai sannan goma sannan ɗari sannan dubu abajada, hawaza haɓaya kalama har zuwa ƙarshe ilimin hisabi ne ilimi ne mai zaman kansa da yadda ake hahaɗawa ya bada lissafi a cikinsa ne za a haɗa lissafi cewa to yau wata zai sauka a manzila ta kaza wata na da manazil ashirin da takwas sannan rana kuma za ta sauka a manzila ta kaza to idan wata da rana suka sauka a manzila kaza da kaza to yanayi zai zama kaza za a samu zafi za a yi ruwan sama a'a za a yi sanyi sannan lokacin san rana za ta gota daga tsakiyar sama ta yi zawali karfe kaza sannan kama za ta zama tsawonta lokaci karfe kaza shine ilimin hisabi to shine waɗanda suka je su kuma suka koyi litta'asir ilmin nujumi litta'asir sai su je suna bokanci sai zai sai su fara bincike sai ka je sai su kalle ka ta ce mm, mm, mm. ai bai fada waje mai kyau ba bai fada waje mai kyau ba ya kada mazari wani a gaban ka zai kada mazari fa mazari ya rika rawa da kanshi kawai zai sa mazari ya aje shi mazari ya ta rawa shi kuma yana khairan rahu khairan yarahu sharran yarahu sharran rahu. to dama gida biyu ne akwai gidan alheri akwai gidan sharri idan mazari ya fada gidan khairan rahu to sai ka ga yamar mushi abin ai da kyau ai wannan takarar haka akwai sa'a kajuwawa shi kuma ga yana fa ba sa'a tare da shi mutumin da zai zo na yana wannan abubuwan ina sa'a a rayuwar shi shi ba sai ma kansa ba idan ya fara ya fada sharran ya rahu sharran ya rahu sharran ya rahu sharran ya rahu to shi kenan to shine sai ka ji mutane su je za a masa istikara kaga istikara ake musu ba ba istikhara ba istikara ake musu to ilmin nujumi littafir ke na wannan haramun ne bai halasta musulmi ya yi shi ba amma ilmin nujumi littafir wannan ya halasta ilimi ne da shari'a ta goyi bayansa to ne malamai suka ce sanin dalilan alƙibla faradu ainin kal wudu'i farilla ce ta farilla ne tilas na ainihi akan kowa kal kamar alwala sai ce wal asafu amma magana tafi inganci la yajib bai zama tilas kowa sai ya san alƙibla ba li adam al hajati ha galiban domin su tari ba kowa ke neman alkibla ba yanzu duk masallatai ga su nan kaga akwai wasu wasu wasu wata kungiya a Kaduna suka so su jawa mutane aiki kwanaki suka fara wani aiki wai kashi tamanin da biyar cikin masallatan kaduna duk ba akan alƙibla suke ba sun fara aiki suna bin unguwa unguwa to na ji wani dai malami a gidan rediyo ya fito ya ce dan Allah su bar wannan wannan dage dagen nan da suke kasu je su tono wata hitina ko shi za a ce masallatai tamanin da biyar kashi tamanin da biyar sabai daga mashriq wal maghribi qibla haka manzon sanin ya ce sabai daga mashriq wal maghribi qibla a cikin yake magana mu kowa bai na shamali wal janubi kibla idan aka karkata kudu da yamma to mu a tsakankanin nan alƙiblan mu take ma bai na mashriqi wal maghribi kibla su a can kenan madina abin da ke tsakanin gabas da yamma alƙibla na nan kun fahimta ai mutanen madina nan ma bai na mashriqi wal maghribi kibla mutanen madina haka suke nan suke kalla ba ga gabas nan ba ga yamma ga kudu ga arewa to mutanen madina suna kallon arewa ne in za su yi sallah mutanen madina arewa suke kalla to sai manzo sama ya ce musu ma bainal mashriqi wal maghribi qibla idan suka zo nan wajen ga mashriqu ga maghribu to din nan wajen sunan shi al-qibla abin da ke tsakanin gabas da yamma alƙibla mu kuma sai ka ce ne ma bainal janubi wa shimali qibla abin da ke tsakanin kudu da arewa to alƙiblan mu tana nan so daga idan mutum ya kalli nan wajen da ya yi alƙibla ba dole sai ya zoba ya kalli gabas maso kudu ba mun gane ba dole ne. ba dole ne sai ka zoba ka kalli gabas maso kudu in kai in wanda ka karkacen nan to ka kalli gabas maso kudu kenan gabas maso kudu a gabas kake amma ta karkata zuwa ina ta karkata zuwa ga kudu kudu shine daman ka idan ka kalli gabas ko ba ka bane ne Ismail duk zai fi gane wannan su ne suka fi shiga daji da shanu yanzu sai su gane suna sun sun fi kowa gane abubuwa gane irin waɗannan lissafe-lissafen da ake yanzu wani yaron idan ka ce je ka cikin ɗakin nan kudu na ajabu abu ka za ka ɗauko wallahi sai dai ya dawo irin yara yara haka wallahi ba za su gane ba su san kudu ba ba su san arewa ba su san gabas ba su san yamma ba to sanin waɗannan abubuwan yana ɗaya daga cikin ilmoma to kun ga har malamai suna magana kansa cewa wajibi ne kowa dole sai ya koya ko kuwa idan limaman gari sun san ina ne gabas sun sun gane alƙiblar su shi ke nan mali ya ce fa huwa min furudul kifayati shi ke nan wannan yana cikin farilla ta kifaya in an samu waɗanda suka sani shi ke nan saura ba sai sun sani ba shi yasa ma aka ce musulmi idan ya tsinci kansa a daji to ya taharrul qibla kawai ya kinta ta ya ga alƙibla ina take idan ya sallah sai yana cikin sallah sai wani maharbi a daji sai zai ce masa a malam sallah kake yi ba nan bane gabas dan zoba shikenan sai ya zoba ko raka'a uku yayi zai yi sallar magriba yayi raka'a uku kila ta hiya yake sai ya juya daga nan in ya gama sallarsa yayi sallarsa ta yi ba sai ya sake sallah ba mun gane ai mas'alatu wata mas'ala ma la yajibu fi'luhu qad yata'ayyanu wujubuhu fi suwari ma la yajibu fi'luhu abinda bai zama tilas sai an yi shi ba to qad yata'ayyanu wujubuhu fi suwari to wani zubin wajabcin shi yana bayyana fi suwarin a wani yanayi ma la yajibu fi'luhu abinda ba tilas bane sai ta aikata shi kan ya ta'ayyana wujubuhu to wani zubin zai iya zama kai akan kanka in ka ce za ka yi ba wajibi ne abin amma idan ka ce za ka yi to wajibi ne kuma ka koyi ilimin sa kun fahimci wannan ka'idar ma la yajibu fi'luhu abinda bai ba zan bai zama tilas sai an buga muku misali za ku gane abinda bai zama tilas a aikata shi ba to kad ya ta'ayyana wujubuhu wani zubin koyansa na zama tilas akan mutum ya ta'ayyan akan ka wajibi ne ka koya in ka ce za ka yi fi suwarin a wasu yanayai misli kaman annika kaman aure aure wajibi ne kauli rajihi aure ba wajibi ba ne. النكاح ليس واجبا ما لم يسن قصة أو ريجدا وبيار وكن شو كن شن نعو دار بيار دا أخف هذا من نعيلني نشرع الواجب هو الفرض شن ال ال المستحب هو المندوب شن ال ال ال المحرم هو الحرام شن المكروه شن المباح wannan kakashe-kakashen guda biyun malamai sun kasa aure gida-gida akwai wanda aure wajibi ne a kansa mutumin da ke karfi da karfin sha'awa yana ganin tabbas idan bai yi aure ma zai iya afka cikin banna kuma yana da damar da zai iya ci da mata to wajibin shi ne ya aure in yi yin aure ya saba Allah eh? to kaga kaga kaga ni saboda ka aure asali ba wajibi ba ne to shi sai ce aure neman ilimin aure na zama tilas akan mutum mutum ya sa zai yi aure ya fara neman aure ko ya ga wata yana son ta zama matar shi to tun daga nan kafin ya mata magana ya kamata ya je sa littafi ya fara koyon ilimin aure in dama yana karatun fikihu amma bai kai babu nikahi ba to sai zo su yi jinga da wani malami ya ci alagatu malam to muradi ya zo haka a samun lokaci sai nema fi sabilillahi ko kuma fi sabilin mali wallahi hmm? sai ya biya a rika biya mishi a rika mishi bayani Walbai bai'i da ciniki kaga ciniki ba wajibi bane amma in za ka yi dole kuma ka koyi ilimin sa wal hajji haka hajji ai hajji ba wajibi bane akan mutumin da bai da kuɗi amma ranar da ya samu kuɗi fa ya zama tilas a kansa idh li hadhihi al ummahati shuhutun ya ce muku li hadha idh li Umma al-ummahat domin waɗannan abubuwan waɗanda suka kasance uwaye suna da sharuɗa man lam ya'rifha waqa'a fil haram duk wanda bai san su ba sai ya afka cikin haram kaga aure yana da yana yana yana da yana yana da wajibai da sharaɗa kafin kulla shi ba za ka zo shikenan ka ga wata ba kawai shikenan sai ku kulla aure da ita ba waliyi la nikaha illa bi waliyi sannan ko da wali sai da shahidai biyu sai an samu shaidu biyu sannan kuma ka bata sadaki ko ka yanka mata sadaki sadaki kala biyu ne akwai as-sadaqul sannan akwai as-sadaqul mufawwad as-sadaqul shine ture kaza kwashe kwai ture kaza kwashe kwai ga kudin sadaki a daura aure shine ake cewa na kadan ba ajalan ba ya biya ba bashi kaga as-sadaqul munajjal kenan sannan akwai as-sadaqu al-mufawwad ko al-mu'ajjal sadaki wanda aka ajjala shi aka kai shi sai nan gaba an zo an daura aure amma ba a bata sadaki ba ya halatta auren bashi mutum a daura mishi aure bashi ko mutuwa yi sai an biya hmm, sai dai in ta ce ta yafi to shi ma akwai shi to kaga dole san wannan sannan an shiga cikin auren a daurin aure ya ake daurin aure dole ka sani kada wasu zo su kirkimo maka bid'o'i su ce sai an yi kaza sai an yi kaza ko kuma a ce ai wani abu ba haram bane al'ada ce ta mutane kuma shari'a bata hana ba kai tsalle ka ce kai in dai sai an yi akwatin nan to a fasa auren dama bai da kuɗi in masu cewa ba za su yi akwatin nan ba su ba za su yi ba kana dubiya sai kaga karfin hali ne karma karma ne ku yi akwati wani wanda zai zai ce ba za a yi ba sai an yi aure nawa kai aka kawo maka nawa ake kawo maka a gida duk wanda ya aure yana sa a kawo masa executive chair ya rika bacci a three seater ya kwanta da rana a ya rika bacci kan three seater yanzu ma so suke a kawo masa talabijin inci ashirin LG ko JVC da da da da me suna wannan abin wadda ake sa mata CD DVC ne ko menene DVD yana yi yana rijiyawa da kuma dan teburin da zai dora abinci yana ci duk suna so a kawo musu kuma shi sai a ce ya akwati sai ya tsalle ce ai bid'a kai ne yasa baka ce a kawo kawo maka kawo maka kujeru bid'a bane ka ji tsoron Allah ya mata shi mutane su ji tsoron Allah babu yadda za ka ce wai akwati bid'a ne in ka ce akwati bid'a ne to a jefe guda ma za a ce maka kujerun da ake kawo maka gidanka da kicin a cika maka shi da kaya kai abokanai ka je ka fito da tangaraye guda goma kowa ka ce save yourself da blanda duk suna son a kawo musu matasa suna son a kawo musu waɗannan abubuwan amma su ko ba za su shi aure dama ɗawainiya ne mala aure ɗawainiya ne ta baki ɗinsa ba wata magana ba ce shi yasa kake jin malamai suke ce mushi akwai mu'an ke mu'an alƙadi wa ala mu'an zawaji kuma manzon sani ce mani safa amin kun ba'a alba'a wasu malamai suka ce wai alqudratu ala shahawa an ma an san ashabu mazinnatu shahawa yaushe za a ce duk namiji in ka tara mazaje ɗari matasa to casa'in da biyar lafiyayyu ne kai casa'in da tara lafiyayyu ne a cikin ɗari ne ake samun ake samun rafto ko a samu baba wanda bai sha'awan mata amma casa'in da tara suna da sha'awa saboda ba'a ba ana nufin sha'awa bane alba'a alqudratu ala mu'ayyiz zawaj ya zama ɗawainiya da abubuwan da za ka ɗora maka na aure za ka iya ɗauka shine shine ba'a kauli rajihi ke na tafsirin kalmar ba'a man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj to kaga wannan kenan saboda ka suna da sharuɗa suka ba haka nan kawai za a zo a yi su ba mutane su riƙa yadda yadda suke so mas'alatun wata mas'ala halal walidaini mala yace ya wajaba akan iyaye guda biyu uwa da uba ta'alimul auladi al atfali awwalan fa awwala su fara karantar da ƴaƴayen su ƙanana awwalan fanko fanko fa awwalan fanko fanko ma ya ji na buhu. su koya musu abin da wajibi ne su su nisance shi kun ga magana ibnu jawzi ko Ba muka karanta a cikin tambihun na'im al-gham ko a koya ma yawo a sanar da shi abubuwan da zai kyama wa yalzamu fi'luhu sannan kuma a koya masa abin da ya zama tilas ya aikata shi wa atiqaduhu da abin da wajibi ne ya kudirta shi na aqida fa yuzakiru al-abu waladahu sha'an at-tauhid ba ba wajibi ne ya zauna da dan sai koya masa الأمر توحيدي وأن الله رب العالمين كما الله سبحانه وتعالى أبنجج هلتوني وخالق الأشياء كما شيء هلتكومي ورازق الأحياء كما شيء يكي أزر وأن سكي دري وأن محمدا نبيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمد النبي سني وأن الإسلام دينه سنة كو مسلم شي الديني الدين النبي صلى الله عليه وسلم الدين الله حتى يألفه الصبي هيا ويسابا دونا ويرسخ في طبعه كما يسابا دشي أتشن طبيعتسا يتبت أتشن طبيعتسا يا روي تاسو شيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما رغم ما لم يبني ku wannan ɗan littafin nasa na من ربك ربي الله الذي خلقني ورباني بنعمه بأي شيء تعرف ربك أعرف ربي بعلامات كثيرة منها الليل والنهار والشمس والقمر من خلق السماوات والأرض الله هو الذي خلق والشمس والقمر الله هو الذي خلق الأرض التي نمشي عليها وخلق السماء التي فيها الشمس وخلق وخلق القمر والنجوم التي في السماء وخلق الناس والأشجار والجبال والأشجار وكل شيء وهو الذي ينزل المطر ويرزق عباده ويشفي ويعافيهم ويستحق أن يعبد وحده sannan ma dinuka diniyar islam sannan man nabiyuka ba mannan man huwa rasulu sai ka duba wannan waɗannan al'usulu salata da wajibi ne a karantar da yaro yana karami ya san su ya san su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin sani ko cikin wake ne a karantar da yaro kuma da yake yin waken ya rika jin abin da yake faɗi ya san ma'ana abin da yake faɗi muna yara an koya mana in sa'altum an ilahi fahwar rahmanur rahimu in sa'altum an nabiyyi insanun karimu in sa'altum an aduwi fahuwa shaitanun rajimu haka ake koya mana إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم فإن إن سألتم عن فهو إنسان كريم قغن فإنكم إن سألتم عن عدوي فهو شيطان غجيم قغن فإذا ميز إذا ياغو يقيمة إن تمييزي سن التمييز أقولي غادي شكرا بقوي إن ياغو يقي شكرا بقوي علمه الوضوء تو بابا نن يقرنت الدشي الولاء والصلاة بيد أكي سلة بيد أكي سلة وحذره الزنا سننكم إقامة الدشي زنا إقامة الدشي زنا والسرقة سنن دساتا والكذب دكريا وأكل الحرام لكم تشن حرام والدم لكم تشن جيني كوشن جيني والميتة لكم تشن موشي sannan wa nahwa zalika da makamancin haka ay wa yuhadhiruhu wa hazzarahu nahwa zalika wa anna bi bulughihi yajri alayhi alqalam sannan kuma idan ya kai matsayin ya fara girma to a sanar da shi cewa in fa ya balaga yanzu fa ai mishi karatun tanus in yaro ya fara girma aka fara ganin kamar zai yi mafarki in namiji ne in mace ce ake tsammanin hailata ta kusan zuwa to a zauna a musu karatu na musamman aka karantar da su a tarbiyatul jinsiyya a karantar da su tarbiyya da ta shafe su a koyar da shi zai ga gashi ga yadda zai ga kaza in ya ga kaza ga yadda zai yi in ya ga kaza ga yadda zai yi ga yadda zai yi wanka ga yadda ake yin wanka ga yadda ake tsafta sannan me maziyi me maniyi maniyi ba na najasa ne misali a kaulin da suke faɗin haka kuma yana jawo sai an yi wanka maziyi ga yadda yake baya jawo wanka amma alwalan mutum ta karye duk a bambanta masa shi a karanta masa shi baba ya zauna da ɗan shi mama ta zauna da 'ya'yanta Kuma zai zo iyaye suna tarara gefe kuma zai ce a makaranta wai dole sai an koya ba a koya ma yara kuma ina koya musu hmm? to duk wannan abubuwan a koya masa shi ya san su wallahu alam yanzu mun gama da alfardu za mu shiga almustahabbu insha Allah ta'ala to family planning akwai child space child space shine tanzimun nasl akwai kuma tahdidun nasar. tanzimun nasl shine samun tazara tsakanin yaro da kuma kaninsa an haifi wani to kafin a sake haihuwar wani sai zama wancan din ya dan girma shine suke ce masa tanzimun nasli shine tsarin iyali din family planning ko child space sannan akwai tahdidun nasal shi kuma shine mutum sai ya ce ‘ya'ya kaza zai haifa to na farkon ya halasta malaman musulunci sun ba da fatawa halascinsa ya halasta a samun tazara tsakanin yaro da kuma ƙaninsa an haifuwa to warinsu ba wari ba na yake cewa sakonsa sakonsa to ya kasance akwai tazara tsakaninsu ƙur'ani ya ce shekara biyu shekara biyu fiye ma da biyu ƙur'ani ya ce wal walidatu hunna haulai ni kamilai liman arada an yutimma rada'a iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku amma ga wanda ya so ya cika shayarwarsa to sai malamai suka ce halas ne halas ne yaro a bashi ya sha nono na shekara biyu to akwai wani sirri a cikin nan wasu mata da yawa in suna shayarwa ba su ɗaukan ciki in dai suna shayarwa ba su yayi ba to ba za su ɗau ciki ba ko an sadu da su ba za su ɗau ciki ba to kare sai qur'ani ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilay liman arada an yutimma ar-rida'a kaga church space ne ba ba samun tazara haihuwa ne wannan kuma tazara ta ɗabi'a kenan daga Allah ba wata matsala a cikin ta. a bai yaro ya sha nuno na shekara biyu sannan sai a yaye shi to ana yaye shi sai kuma mahaifiyarsa ta ɗau ciki kaga wannan kenan so daga ya halasta ya halasta a samu tazara tsakanin yaro da sakonsa wato ɗa da sakonsa ko mace ko namiji amma mutum ya ce shi 'ya'ya kaza zai haifa so da kashi sun ishe shi wannan bai halasta ba har shi ne albani yake musu sukuriya yake cewa dama su kullum sun fi son su zama hum sittatun wa sabu'uhum kalbuhu su zama su shida ba haka ba bature yake yi ba da shi da matashi su shiga mota da yaya hudu yaya hudu sun ishe shi wa sabi'uhum kalbuhum na bakwan su kuma sai ya zama karan su sai shiga mota su ta yawo abin su a gari to wannan bai halasta ba qur'ani ya haramta qur'ani ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum a wata aya a wata aya yace nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta ƴaƴanku kuma mu muke azurta ku arzikin kowa a wajen shi yake gyara zaman ka arzikin kowa a wajen Allah yake babu wani wanda zai ci arzikin wani kowa da arzikin shi ke zuwa kuma za ka iya haihuwa ‘ya'ya biyar goma cikin talauci a na sha ɗaya sai Allah ya maka arziki kana jin waɗanda ake ce musu wada ko ba ku jin wada ne wada ko wadata lokacin haihuwarsu sai Allah ya zo da wani irin arziki to duk ƙabilu ma suna da irin wannan sunayen akwai wani ibara ya taɓa faɗa min yadda suke faɗin nasu idan yaro ya zo aka haife shi sai arziki ya buɗe mai iyayen to su ma suna da wada ko wadata sadakar rayuna sai mutum ya zama yana da 'ya'ya talatin amma gidansu kullum sai an ɗora tukunya so uku kuma idan aka ɗora tukunyar da ƙarfin ya ake an fi ƙarfinta ake ɗora ta ita tukunyar ta san an fi ƙarfinta ake ɗora ta amma wani kuma bai da kowa shi kuma yanzu nan in dare ya tashi nan bai san inda zai je ci abinci ba yana ne yana buga buga arziki na Allah ne kuma sannan abin da ake tsammani kai da kake haihuwa to kullum kuma hanyoyin arzikinka ka su ƙara faɗaɗa ba a ce mutum ya ta haihuwa kuma yana barin 'ya'ya haka nan ba wannan ko ba daidai bane da manzon sama ya ce tazawwajul waludal waluda fa inni ukafirun mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah ba nufin mutum ya je ya haihu ba ya yana fama da gidan haya mutum yana cikin gidan haya da shi da matar shi ciki ɗaya da falo ‘ya'yansu hudu ce ai zai ƙara aure ita ma tana wani mai gadi muka ya haɗu muka haɗu da shi kwanaki a nan unguwar muka gaisa malam kwana biyu na daɗe ban ganka ba kaza kaza kaza ya ce na ce na ce kwarai kaza ya ce hudu nake yana da mata a kwatas kwatas din ban zanzan inda gwamnati ta bashi kenan yana da mata a gelle su yana da mata a unguwar kaya sannan kuma yana da mata ɗaya a tunan jiku kuma kowace gidan haya ukun gidan haya ɗayan kuma gidan gwamnati tashin shi ko gobe dai ranar da aka ce ya ritaya shi dole ya tashi ya gidansu to to kaga duk wannan ba tunani bane mai kyau ba daidai bane irin wannan tunanin so da ka ya halasta to sai wanda ake yi na zamani wannan na zamanin da suke kala kala ne akwai wanda ake na shan kwayo akwai wanda ake na allura akwai wanda ake yi mace ta je a mata wani aiki karami minor operation a sa mata wata a sa mata wani bututu ko kuma wani balambalan a ciki ba za ta haihu ba sai ranar da take son ta haihu sai ta je sai a cire ana cewa wannan balan-balan ɗin shi kenan sai ta haihu sai ta ɗau ciki to waɗannan guda biyun da na ƙwayo da na abin nan da na allura likitoci da kansu sun faɗi cewa yana da matsaloli kuma mata da yawa sukan zo su samu malamai su ta musu tambayoyi a kai daga ciki yana ɓata tsarin hailar mace mace ta zama kullum cikin jini take kullum cikin jini take ta kasa gane bambanci tsakanin haibarta da kuma istihazarta kullum cikin istihaza take to kage yana da matsala to shi ma yana ciki sannan azulu azulu shi ma nau'i ne tanzimin nasi azulu mutum yana saduwa da matarsa in ya kawo sai ya fitar da al'aura sai zubar da maniyyi a waje to shi ma azulu ya halasta wasu malamai suna ganin bai halasta ba a ma 'ya'ya sai dai bayi amma kauli rajihi ya halatta a ma ya mace amma malamai suka ce sai in ta yarda in ba ta yarda ba za ka yi ba in ta yarda kuma shi ce to duk wannan tanzimin nasli ya halasta naka ba ba ba ba wani aibi a cikin musulunci ka fahimta shi ne sadaka ya danganta da miji da mata in sun zauna sun yi shawara cewa su yi ko kasi in kuma Allah ya ba su na ɗabi'a shi kenan kaga sun huta mace sai ta gama shayarwa sannan za ta ɗau ciki ka gama me take buƙatar kuma ba wani likitan da za ta saurara likita ya tafi da ilimin shi Na. ka fahimta Na. wa mata wa mata alat himmatuhu duk lokacin da ɗalibin ilimi ya za himmarsa ta zama madaukakiya alat to athara ilma sai kaga ya zabi ilimi sai ilimi ya fi masa komai ها قلنا وني ني نا فدي كن راسا ولا تكن ذيلا كن اسدا ولا تكن همارا كن اسدا يزعر ولا تكن همارا يغتب كك زما جاكي اي تهوكا كن اسدا يزعر يزعر ولا تكن حمارا cewa, سوى كما يا كارغاش كبير kai faɗan tawaye duka za ka kawo yanzu duka tun daga farko ana bin ka bashi kaga zai ka je kai da amaryarka ku zauna ku ta biya ba ka ba da cewa kaji ko sai hai yanzu kai naka kai kaɗai za ka yi kai za ka biya naka yawwa ran asabar in Allah kai mu mm. sunan sawa ja'ad ibnu adham